You can never run away from your shadow because it will always stick to you. Ka gida. Gidan nan na bukatan ka. Tafiya ce na riga na yi aniya kuma zan fasa ba. Kin gani? He left his abode and settles down in another environment. When he relaxes and feels his past is history, came knocking. G-Top Multimedia Abuja presents Muradi, Muradi, the desire. alfarma ne kin sani igiyarsa kuma akwai kawai shi so yana da daɗi gina shi sai an yi tanadi na alkairi a saboda ki in zai shigo gida story of the seeds set to glue you to your seats as you watch. Yanzu ne hankalin ki zai tashi sai kin gaya mana wanda ya turo ki zo ki gaya mana labarin ƙarya dan ki tafi ita. The quest of his wife to know his origin and background. Ta za a zauna da kai ban san iyayenka ba. Kadara ban da iyaye sai me me zai Will she know the truth? Find out in Muradi. Wace ƙungiyar ƙwallon ƙafa yake so a Turai? Real Madrid. na rana da wata da shekarar haihuwarsa takwas ga watan takwas dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyu muradi an aminu sarah movie ba na babu mai wulaƙanci a gidan nan amma zan iya wulaƙanta ki dan ɗaikin zaman tu matar shi kana nufin kayan ke zumuncin mu kenan har abada ki taimake ni girba min asiri ba na so kowa ya san wannan magana muradi screenplay by Ibrahim Berniwa produced by Nazifi Asnani, and directed by jikina na bani duk lokacin na samu kaina kusa da wani mugun mutum kuma na tabbata kina da shirin ki mugunta da ba so nake na fito miki da kala na ki ganshi me yasa kike son ki cutar da ni me na yi miki ba yi komai ba sai na kawai dalilin na tsane ki ne hello as the heat gathers momentum he becomes confused and agitated watch muradi to find out how he ends up